Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك bismillah rahman rahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka radio hausa boh ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau lahadi kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam daga nan sai shirin nan na mulaika jaridunmu na yau idan kuma ku dawo cikin ɗakin watsa shirye akwai shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na duniyar mu a yau tare da mustapha adam akwai kuma shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraron zu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Mushtaba Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. manyan mutane da dama a ƙasar yaman bisa dalilai na tsaro Ƙungiyar kare haƙƙin dabbobi a ƙasar namibia sun yi gargaɗin cewa kashe dabban nan ta kara kanda zai sake dawowa da ƙarfi a tsaye da lokacin yin wasan ƙwallon kafa a tsakanin paspolis da istiklal a nan yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin an kame manyan mutane da dama a kasar jordan bisa dalilai na tsaro mahukuntan kasar ta jordan sun sanar da kame wasu muhimman mutanen kasar da suka hada da tsohon shugaban ofishin sarki bisa dalilai na tsaro kamfanin dillancin labaran petra na kasar jordan ya ambaci sunan sharif hassan bin zaid da ibrahim al awadallah a matsayin wasu daga cikin waɗanda aka kama ita kuwa jaridar washington post ta bayar da labarin da ke cewa daga cikin waɗanda aka tsare da su a gida da akwai tsohon yariyo mai jiran gado hamza bin hussein sai dai majiyar gwamnatin ƙasar ta kura hakan jaridar ta ci gaba da cewa kame mutanen da aka yi a ƙasar yana ƙarƙashin wata maƙarƙashiya ce ta ƙwace mulki daga hannun sarki abdullah bin hussein wasu daga cikin waɗanda aka kama ɗin da ya sun haɗa da jami'an tsaro da shugabannin haulolin larabawa an hallaka 'yan boko haram bakwai a yan wani hari da suka kai wa wasu kwamishinonin jihar borno rahotanni daga jihar borno wata najeriya sun ce jami'an tsaron jihar sun sami nasarar hallaka wasu 'yan kungiyar boko haram su bakwai yayin wani gumuzu da suka yi da haɗin gwiwar jami'an 'yan sanda da na soja a lokacin da 'yan kungiyar suka kai hari kan ayarin wasu manyan jami'an gwamnatin jihar rahotanni sun ce lamarin ya fanu ne dai akan hanyar mungunu a lokacin da jami'an gwamnati suka yi dawowa daga mungunin bayan sun raba wasu kayayyakin agaji ga 'yan gudun hijira da suke can rahotanni sun ce mayakan boko haram ɗin waɗanda suka fito daga cikin daji kan babura ɗauke da makamai sun buɗe wuta a kan tawagar motocin jami'an ne inda haɗin gwiwar sojoji da 'yan sanda suka mayar musu da wuta bayan gumurzun ne dai kamar minti sha biyar jami'an tsaron suka sami nasarar hallaka 'yan boko haram ɗin guda bakwai da kuma kama guda ɗaya in ji rahoton to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyoyin kare haƙƙin dabbobi a namibia sun yi gargaɗin cewa kashe dabbar kara kanda domin amfani da ƙauhanta na shirin dawa wata mai fafutukar kare haƙƙin dabbobi mai suna aneti olepse da ta ɗauki shekaru talatin tana kula da dabbar karakanda ta wacce kuma take zaune a kudancin namibia ta faɗa wa manema labaru yadda ake kashe dabbar ta karakanda a cikin ƙasar domin amfani da ƙahonsu da ake fasa ƙwauri malamar ta ci gaba da cewa kahon na kara dai ba shi da wata daraja ko wata kima ta hakika da ta wuce da wasu mutane suke amfani da shi a matsayin wata alama ta wadata a yankin asiya har ila yau ta ce sanadarin da yake cikin kahon na kara kanda shi ne dai a jikin farcen dan adam da ba wata daraja yake da ita ba ƙasar namibia dai tana ɗauke da kanda mai yawa fiye da ƙasashen duniya a halin yanzu dai da akwai kara ganda da ya kai dubu shida a cikin namibia an tsaida lokacin yin kwallo a tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafa na iran wato phosphorus da istiklal hukumar kwallon kafa ta iran ta sanar da cewa a ranar 12 ga watan mayu za a buga wasa tsakanin muhimman kungiyoyin kwallon kafa na ƙasar iran din wato persepolis da istiklal hukumar kwallon kafa ta iran ta fitar da jadawalin wasannin da za a yi na fidda zakaru na iran wanda zai ɗauki makonni 23 kuma muhimman kungiyoyin kwallon kafa na ƙasar persepolis da istiklal za su kara da juna ranar laraba 12 ga watan mayu to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan muryoyi masu sauraro mu tare da san barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana shine Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Gambia. Ina son in samu dama in gaida yan uwa da amina arziki da ke cikin wannan gida. Na farko ina gaida Hassan Barka, ina gaida Saraji Abdullahi kasar Gambia, ina gaida gaida na agwa mai faci da magara bakin ofital ina gaida baba abokina na yusa dan turawa mazauni kasar burkina faso ina gaida abokina hassan zuza mazauni kasar senegal ina gaida abokina harash mazauni kasar burkina faso ina gaida shugaban zumunci alhari abuta muhammadu kasar afirkot ina gaida babban yayana malam nasiru da ke kasar afirkot ina gaida alfa isa mai kowa ya kawo nashi mazauni kasar gambia yana gaida mamman biniya yakuba awashe jamhuriyar nijar mai magana shine sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar gambia Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon BOH Tehran mai magana Muhammad Direban Murba Masho daga karamar hukumar Funa a jihar Yobe. Ina so ku bani dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki kamar su Yawa da Sani ta kai, akwai Ibrahim Ildi Zaria, akwai Nasu Yakubu Digawa ta Sugadau, akwai kuma Baban Yana mina Jajere, Muhammadu fulu Masho, akwai kuma Kadore rigafi nan fulani warji akwai ibrahim nan fulani yare na tafi jamhuriyar nija akwai wari malam bare da zuwa akwai kwamarar bako umar kandil babbakar akwai musa hadirin masu ba da magara ina da kuma nan gida najeriya jihar yau akwai ibrahim alfafa da maturu akwai shugaba na mai lemu a cikin garin da maturu akwai alhaji ado yaro gashiwa da dai sauran abokanan arziki wanda ba su ci sunan su ba suna na muhammad direba gurgurmashi da karamar hukumar fulani a jihar yobe assalamu alaikum muryar radio musulunci na iran kuna tare da toro jamhuriyar nijar da magaram to cikin wannan gida zan gaida yan uwa da abin arziki tun da muna karshen mako eh akwai muzi soja wanda yake jamhuriyar nijar da magaram akwai agwa bakin ofital jamhuriyar nijar da magaram akwai alkasum wanda yake jamhuriyar nijar agadas eh, akwai kadowar diga ga dan fulanin washe akwai tahir m tahir kano najeriya akwai sunushi garin madaddai isu madaddai wanda suke jamhuriyar jamhuriyar Nijar da magaram akwai dan zagari Libya wanda ke jamhuriyar Nijar da magaram eh kai kanka asan barka ina gaida ka ina cin jina ma a tashi lafiya laitoro mai isan su bakin ofitar jamhuriyar Nijar da magaram alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to inda karshen sati ne zan yi sakon gaishe-gaishe ga amannan arziki to na farko Hassan barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da abokan aikinka duka 'yan gidan radio tera duka ina jinjina mu to ina gaida siraja gambi ina gaida wannan abokin namu wanda yake libi malam muhammad yake ko ko malam ahmed jinjina da fatan alheri ina gaida musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani akwai letoro mai isansi akwai muji soja wanda ya sani da shi tunku ina gaida koyi su libya wanda yake dan kabu-kabu wanda yake nan bakin ofital ina gaida mar rabilu tumniya ina gaida asi yaran na letoro ina gaida dj abdurrahman ina gaida tayar m tayar jambilo kano ina gaida malam yakubu yola ina gaida kadore diga ga dan fulanin warji duka ina gaida kowa da kowa a halin yanzu na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta iran to mai magana na kuma mansani nijar wanda yake nan a garin da magaram to da farko zan yi amfani da wannan dama doka bani zan gaishe da yan uwa da amanan arziki ina gaishe da letoro mai essence wanda yake nan garin da magaram da alhaji bala mai faci na agwa wanda yake nan da garin da magaram bakin hospital ina gaishe da lalo mai malku wanda yake a nan garin da magaram ina gaishe da bashu mai shayi wanda yake nan garin da magaram to jama'a dukkan daukacin al'umma musulmi wanda take faɗin duniya kowa ina mishi fatan alkhairi kuma ina ma taya ƙasar mu ta Nijar murna da samun shugaba na horar hula wanda ya zama na shine na farko shugaban horar hula ya sauka ba horar hula sai dai mu ce Allah ya taya shi riko to ko tashi lahiya mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na kuma Mansani wanda yake a nan garin da magaran. Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin namu mai taron albarka zan mika sakonnin gaishe-gaishe kamar haka yan uwa da amna arziki. Da farko dai ina gaida mamman Buniya Yakuba a washe wanda ke tawa ina gaida shugaba Iliya Mai Kanti da Shahi Garkin Daura ina gaida Ibrahim ibrahim yayari mai arsenal wanda yake a tarayyar najeriya a jihar bauchi ina gaida tahir m tahir jean bolo kano ina gaida na agwa mai faci wanda a yake a nan zandar ina gaida ina gaida eh, litoro mai isans wanda yake a shi ma a nan zandar ina gaida usaini star wanda yake a nan da magaram na dawo na agadas ina gaida malam ilyas wanda yake a nan agadas ina gaida eh, captain gubaid wanda yake a nan agadas ina gaida dushe eh, shi ma wanda yake a nan agadas ina gaida malam abdu wanda shi ma a anan nan yake agadas da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansu ba da ƙarshe ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka da dukkan ma'aikatan boh alkasum ne daga nan agadas jamhuriyar nijar salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini muhammad adam wanda aka fi sani da usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram yau na shigo shirin ne domin in beka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su shugaba iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai kado ado digaga ga dan filanin warji akwai tahir m tahir jan jambulo kano din najeriya akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya sannan idan na dawo nan gida akwai sunusi madattai akwai isu madattai akwai na agwa mai faci sannan akwai libya kois dan kabu-kabu akwai babaye lefe akwai babaye gambo da magaram daga karshe ba zan manta da kai kanka mai shirya shirin to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. madalla masu sauraron kuma sai shirinmu na duniyarmu a yau tare da mustapha adam Israel. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yankin ta gabas ta tsakiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan wani rahoto da kungiyar Ansarullah ta kasar Yaman ta fitar dangane da laifukan yakin da Saudiya ta tafka a kasar Yaman bisa goyon baya na Amurka tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu. Za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin bangarori daban-daban inda za mu fara da share fage a yau. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 ne kawancen yaƙi da ya kunshi amurka saudiya da maharamtaccen ƙasar isra'ila a baya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da wasu ƙasashen laraba na yankin tekun fasha suka shiranta yaƙi a kan al'ummar ƙasar yaman a tsawon lokacin da suke yaƙi da yaman da kuma kai mata waɗannan hare-hare ba su ɓoye manufarsu ba wacce ita ce ci gaba da yin tasiri da ma sarrafa siyasa da dukiya da arzikin da ƙasar yaman take da shi gabanin ta kai harin ƙasashen sun fito da wani shiri da suka kira na ƙasashen yankin tekun fasha wanda yana a ƙarƙashin ci gaba da danne al'ummar yaman ne da mayar da su 'yan koran amurka da saudiya sai dai ba a je ko'ina bai rushe sanadiyar yunkurin juyin juya halin al'ummar ta taiman a ranar 21 ga watan satumba na shekara ta 2015 da hakan ya sa suka yi amfani da ƙarfin soja ta hanyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka hana inda suka keta hurumin ƙasar yaman da kuma kashe fararen hula munin laifin da masu wuce gona da iri suka aikata ya wuce haddi domin sun kashe mata da ƙananan yara da ba su ji ba su gani ba duk dai domin ɗamfara manufofin amurka da saudiya akan al'ummar wannan ƙasa ta yaman waɗannan irin hare-hare da ƙawancen yakin na amurka saudiya suke kaiwa a kan yaman ba wai kawai ya rika nuna laifukan da suke aikatawa ba ne kaɗai ya kuma nuna yadda suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashe ta hanyar amfani da ta'addanci da 'yan ta'adda a matsayin makami hakanan kuma ƙoƙarinsu na kifar da duk wata hukuma wace ba ta yi musu biyayya ba domin al'ummar yaman al'umma ce wacce take mai 'yanci wacce kuma ba ta mika kai ga saudiya balle ga amurka saudiya ta rika fakewa da cewa hare-haren da take kaiwa tana yi ne da sunan taimakawa al'ummar yaman amma kuma ta hanyar kashe kananan yara da matan ƙasar ta yaman sannan kuma da wawasan dukiyar da ƙasar take da shi don haka munanan ayyukan da amurka ta aikata a cikin ƙasar yaman ba kuma ba ne illa salon ta. na danniya a kan kasashen duniya ba ma dai kaman waɗanda ba a shirya suke ba su yi mata biyayya ko su miƙa kai gare ta ita kuwa saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna yin abin da suke yi ne bisa biyayya ga uwargijiyarsu amurka wannan kuwa ba bakon abu ba ne ga ƙasashen larabawan yankin tekun fasha su zama masu kwaikwayon amurka wajen kitsa makirci da kisisina da kuma kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila sun zama suna gabatar da dalilai masu cin karo da juna da suke bayyana haƙiƙan manufarsu wacce ba halattacciya ba a cikin ƙasar Taiman. wani lokaci saudiyar da kawanta su yi kokarin kifar da gwamnatin yaman wacce suke riye cewa hadattacciya ce kuma kawasu ce wani lokacin kuma su nufi zababbiyar gwamnatin kasar da kai har-hare ko kuma kungiyoyin gwagwarmaya masu neman tabbatar da 'yancin ƙasa kai hatta ƙawayensu da suka ɗauko a matsayin 'yan yana da yaƙi daga ƙasashe daban-daban suna kai wa hari. makaman da ake amfani da su wajen kaiwa yaman hare-hare dai na amurka ne ita ta kera su kuma sanannen abu ne cewa amurka tana da sharuɗan sayarwa abokanta makamai dangane da inda za su yi amfani da su da inda bai kamata su yi amfani da su ba bugu da ƙari a lokacin da jiragen su ke tashi sama domin kaiwa ƙananan yaran yaman da mata hari jiragen amurka ne kai tsaye suke baiwa jiragen na saudiya man da suke sha a sama hakanan kuma suna baiwa saudiyar bayanai na sirri akan inda ya kamata su kai hari a cikin ƙasar. hatta ita kanta amurka tana aikewa da jiragen yaƙi na leƙen asiri domin tattara bayanai da take amfani da su a kan al'ummar ƙasar Taiman, ba kuma ɓoyayyen abu ba ne cewa amurkan tana da mayakanta a cikin saudiya a kan iyaka da yaman da suke taimakawa kai tsaye a kan hare-haren wuce gona da iri hakanan kuma tana da sansanoni da ta girke makamanta na patriot da suke kare cibiyoyin tattalin arziki na saudiya to abin da al'ummar yaman dai suke yi bai wuce kare kansu ba daga hare-haren da amurka da ƙawayenta suke kai musu ba su ne waɗanda suka fara kai amurka ko saudiya hari ba su ne aka fara kai hari wanda ake ci gaba da yi har yanzu tun daga shekara ta 2015 saboda haka abinda suke yi wato yaman kenan da al'ummar kasar shine kare kai to a cikin fitowa ta gaba ta wannan shiri za mu kawo muku bayanai dalla-dalla akan yadda saudiyar da ƙawayenta na yankin tekun fashe musamman saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da wasu ƙasashen suka aikata laifukan yaƙi akan al'ummar yaman. to za mu dasa aya a nan kafin fitowar ta gaba amma kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na shiri alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak alloli Allah guda ɗaya manya-manyan shugabannin mushrikai na makka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya zo musu da shirya domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron su suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka kotu waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa toku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka eh, suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bau bauta wa Allah kwaya haɗaya. sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa ganin sa ba ba ku taɓa shi ba wannan lalle ba daidai ba ne abin da su manyan ƙurayshawan ba suke gaya wa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar allolinku kun bi manzo ko kuma kun bi Muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bauta wa Allah kwaya daya to ai mu mu taba jin sa ba al'umman da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan allo alloli saboda haka ku yi kokari ku dage ku ci gaba da botan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan shawa na maka suke gaya wa mutanensu to waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su na farko dai mafi girman aiki da allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shine ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai subhanahu wata'ala wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mushrikai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah ɗin ba sai ya zai musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi shine cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya akan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da sakonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya ɗin balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗa wani littafi ne kar ku karanta littattafan su duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke ga al'ummarsu to Allah ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurare aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad da manya-manyan ƙwarai suke yi yaya ne suke samar da wannan shigo sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da saƙo ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a ba shi wannan saƙo a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa to me yasa ba a zaɓi daga cikinsu ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shine zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shari'a ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shari'a din kuma wannan zaɓe ubangiji na duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda ka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye cancanta waye yake da waɗannan ai wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na dan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shi ne al'amarin ubangiji ba wannan shi ne jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan shawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hassada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wannan al'amari na bata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta takwas inda muka saurara akwai darussa guda biyu da mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karban gaskiya mafi girman al'amarin yana koma ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana kin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi wane ko kuma su wane sun fi wane da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shine dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da zamu dauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan kaya shakku shikenan sai ka ki wannan abin da ke shakku a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken ne zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bi ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. To madalla masu sauraron kuma sashen mu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu in Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fiskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kiran da gwamnatin Libya ta yi ne ga shugaban kasar Turkiyya a hukumance kan ya ɗauki matakin janye sojojin hayar da ya jibge a kasar Libya da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don don jin abin da ya kunsa. kamfanin dillancin labaran kasar faransa na afp ya watsa labarin cewa shugaban majalisar shugabancin kasar libya muhammad yunus almenfi ya yi kira a hukumance ga shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan kan ya ɗauki matakin janye sojojin hayan da ya jibge a birnin tripoli fadar mulkin kasar ta libya da suka hada da mayakan da aka kwaso daga kasar siriya da kwararru kan harkar soji 'yan kasar turkiya majiyar gwamnatin libya ta sanar da kamfanin dillancin labaran afp cewa a tsawon kwanaki goma da suka gabata gwamnatin libya a hukumance ta sanar da mahukuntan turkiya kan kwashe sojojin hayarta da suke birnin tripoli mayaka da kwararru kan dabarun yaƙi da ta jibge a libya bayan sabbin mahukuntan libya sun sanar da gwamnatin turkiya cewa gwamnatin libya za ta dakatar da biyan albashi ga sojojin hayar da turkiya ta jibge a ƙasarta sabanin yarjeje yarjejeniyar da aka cimma kan tsaro tsakanin tsohuwar gwamnatin libya karkashin jagorancin prime minister fayyaz sarraj tun a watan nuwamban shekara ta 2019 ce aka cimma yarjejeniyar tsaro da na tattalin arziki tsakanin gwamnatin libya ta wancan lokaci da gwamnatin turkiya kuma akwai yiwuwar gwamnatin turkiya ta amince cikin hanzari da buƙatar janye yarjejeniyar tsaro a tsakaninta da sabuwar gwamnatin libya matukar bangarorin biyu za su ci gaba da gudanar da yarjejeniyar da suka cimma kan harkar tattalin arziki musamman ganin sabbin mahukuntan libya suna buƙatar ci gaba da gudanar da yarjejeniyar tattalin arziki da ɓangaren turkiya domin amfani da turkiya wajen fitar da iskar gas saboda a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasar turkiya ce take fitar da iskar gas ga libya har ila yau bangarorin biyu sun jaddada bukatar su ta kara bunkasa alakar kasuwanci a tsakanin su musamman ganin yadda turkiya take son kara sanya hannun jari a libya tare da samun damar taka gagarumar rawa a fagen sake gina kasar ta libya matsin lamban duniya ya sanya gwamnatin turkiya ta fara janye sojojin hayar da ta jibge a libya musamman mayaka da ta kwaso daga kasar siriya da aka kiyasta cewa sun kai mayaka dubu takwas a ziyarar aikin da tawagar ministocin harkokin wajen kasashen jamus da faransa da kuma italiya suka kai birnin tripoli a kwanakin baya-bayan nan sun fitar da kiran haɗin gwiwa kan hanzarta ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar libya kamar yadda a zaman taron Nema labarai da ta gudanar da takwarorinta na kasashen yammacin turai uku jamus da faransa da kuma italiya ministar Hakokin wajen kasar libya na jila'u mankush ta jaddada wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya a cikin hanzari daga kasar libya hakanan shugaban kasar masar abdul fatah al ya jaddada yin kiran ganin an ɗauki matakin janye dukkanin sojojin haya daga cikin kasar libya a nashi bangaren jakadan kasar birtaniya a libya nicholas hopton ya jaddada shirin ganin dukkanin sojojin haya sun fice daga kasar libya cikin hanzari jakadan kasar ta birtaniya a libya ya jaddada muhimmancin mai da hankali kan batun siyasa a libya har zuwa lokacin gudanar da zabuka a kasar a ƙarshen wannan shekara yana mai jaddada aniyar kasarsa ta goyon bayan libya har ganin ta cimma nasarar ganin dukkanin sojojin haya sun fice mata daga cikin ƙasa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai goyon bayan bayan bore a kasar siriya ta sanar da cewa gwamnatin Turkiyya ta ba da umarni ga sojojin hayar da ta kwaso daga kasar siriya da su fara hada kayayyakinsu domin komawa kasar ta siriya kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta fayyace cewar akwai sojojin hayar Turkiyya dubu shida da ɗari bakwai da hamsin waɗanda mayakan ƙungiyoyi ne a kasar siriya da suke goyon bayan Turkiyya da gwamnatin turkiya ta kwaso ta jibge a cikin ƙasar libya janye dukkanin sojojin haya daga a libya yana daga cikin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin bangarorin siyasar libya ƙarƙashin sanya idan majalisar ɗinkin duniya inda aka kiyasta cewa yawan sojojin haya da suke cikin ƙasar ta libya sun kai mayaka dubu ashirin a kiran da shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya gabatar kan wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin kasar libya ya jaddada cewar lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen tsoma baki a harkokin cikin gidan libya lamarin da ke ƙara rubuta rikici da tashe-tashen hankula a kasar wannan kira na shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya zo ne a zantawarsa da shugaban kasar faransa emmanuel macron ta hanyar wayar tarho inda ya fayyace masa matsayin kasar masar kan libya da irin rawar da take takawa domin bunƙasa ci gaban ƙasar tare da irin gagarumar rawar da masar ke takawa a fagen taimakawa sabuwar gwamnati rikon kwaryar libya a harkokinta na cikin gida da yanki da kuma na ƙasa da ƙasa da nufin ganin ƙasar ta samu nasarar warware matsalolinta a fuskokin tsaro siyasa da kuma tattalin arziki Ana shi bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yaba wa kasar masar kan rawar da take takawa domin ganin an warware rikicin kasar libya ta hanyar lumana tare da kokarinta na ganin an samu wanzuwar zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya yana mai jaddada bukatar faransa na ci gaba da gudanar da taimakekeniya da haɗin gwiwa da kasar masar akan batutuwa masu muhimmanci a gefe guda kuma wasu masana harkokin siyasar kasa da kasa a kasar masar sun bayyana cewa matakin da sabon shugaban kasar amurka joe biden ya dauka na matsin lamba kan kasar turkiya domin ganin ta janye sojojin hayar da ta jibge a cikin kasar libya ya yi daidai da mahangar mahukuntan masar masanan sun jinjina wa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka ta hanyar majalisar ɗinkin duniya domin ganin an warware rikicin ƙasar libya musamman jaddada batun ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar masanan sun ƙara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ya yi hannun riga nesa ba kusa ba da na tsohuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin donald trump da ya amince da tsoma bakin ƙasar turkiya a harkokin siyasar libya sakamakon haka mahukuntan turkiya suka ɗauki mataki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke yakar gwamnatin siriya zuwa libya tun a farkon shekarar da ta gabata ta 2020 inda sojojin hayar suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar libya tare da samun cikakken goyon bayan tsohon firaministan ƙasar fayyas a sarraj masanan sun ƙara da cewa samun fahimtar juna tsakanin masar da amurka kan batun ƙasar libya ya taimaka gaya wajen ɗaukan matakin batun kawo ƙarshen sojojin hayar turkiya a cikin ƙasar ta libya wakilin jakadan ƙasar amurka a majalisar ɗinkin duniya richard mills ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ficewar dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya domin mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzar ta kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard ya kara da cewa cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron kasar ta libiya. kamar yadda wakili ya raba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan ƙasar libiya stephanie turko williams a jawabin ta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin janeba tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin ana aiki da yarjejeniyar musamman ta hanyar ganin an fitar da dukkanin sojojin haya daga ƙasar libya a jawabin da ta gabatar a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya tun a watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 stephen turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya ta bayyana cewa akwai sansanonin soji goma na sojojin kasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya tana mai fayyace cewar samun wannan adadi mai yawa na soji." sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin mummunan matakan keta hurumin kasar ta libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar alhalin kasar ba ta bukatar shigo da makamai musamman domin rubuta wutan yaƙi a cikin ta. baya ga kasar turkiya da duniya ta yi dirar mikiya kanta dangane da jirge sojojin haya a kasar libya a gefe guda kuma kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido a sudan a lokacin rikicin kasar sun bayyana cewa an yi amfani da 'yan tawayen yankin darfur da ke yammacin kasar sudan wajen taimakawa general halifa haftar a libya a matsayin sojojin haya inda 'yan tawayen suka amince domin samun damar mallakar makamai da kuɗaɗe a libya hakanan wasu rahotanni suna bayyana cewar kasar hadaddiyar daular larabawa ta yi amfani da fararen hulan kasar sudan a matsayin sojojin haya a yaƙi a libya da yemen kamfanin black shell ne ya ɗauki nauyin kwaso ɗaruruwan fararen hula a sudan da sunan samar musu da ayyukan yi a kasar hadaddiyar daular larabawa a matsayin gadi a asibitoci da cibiyoyin kasuwanci inda a ƙarshe aka basu horon soji domin gudanar da yaƙi a ƙasar libya ƙasar libya dai ta ya afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan kawar da gwamnatin muammar gaddafi a shekara ta 2011 daga wancan kasashen faransa amurka da kungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kakaba takunkumi kan ƙasar ta libya na hana sayan makamai da sayar mata sannan ƙasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin tripoli fadar mulkin kasar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin tabaruk da ke shiyar gabashin kasar da general halifa haftar ke jagorantar tsoffin sojojin kasar kuma kowane bangare da irin kasashen da suke mara masa baya domin ganin shi ke juya akalar kasar har zuwa yanzu da aka samu nasarar kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa ko gwamnatin riƙon ƙwarya da nufin daidaita harkokin siyasar kasar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 madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare mai ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh